This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Kuna iya jin wannan shiri kai tsaye a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dadawar ko kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da Mahmud Lalo ga kuma kanin labaran duniya. wani jihar a kasar burundi ya ce ya hamɓarar da gwamnatin shugaba pek nkurunziza yayin da 'yan sanda ke ci gaba da yin artabu da masu zanga-zanga rotanni daga koriya ta kudu na cewa shugaban koriya ta arewa ya kashe ministan tsaronsa saboda bacci ya kwashe shi a wajen wani taro mutane biyar ne suka mutu a birnin philadelphia a nan amurka bayan da wani jirgin ƙasa ya kauce daga kan hanyarsa ya faɗa wata anguwa to kamar yadda kuka ji a kanin labarai an yi juyin mulki a ƙasar burundi Akan wannan batu muke son jin ra'ayinku a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa kamar kowace ranar Laraba bayan labaran duniya, Bello Habib Galadanci zai gabatar da himma. To amma kafin ku ji wannan shiri. duk wanda yake zama a nan UAE ba cikin Dubai ba kaɗai ma da sauran Emirates in dai ba aiki yake da shi yake yi ba ko yana da resident visa ko wani business account din shi an rubuta masa check an tura masa ya zo ya kashin sa duka ya tafi ya cire sa. yana iya yiwuwa cewa mu na 'yan Najeriya shi ya jawo muna da cikin da za a kalle mu kadai To kamar yadda kuka ji daular kasashen Laraba ta maida wa duk wani ɗan Najeriya da ya ajiya a bankunan ta kuɗinsa inda ya ba mazaunan can ko ɗalibi ba ne za ku ji dalili. Sa'an nan akwai rahoto a kan halin da ake ciki bayan da gwamnatin jihar Plateau ta kafa dokar hana fita a ƙananan hukumomi guda bakwai na jihar. To jama'a assalamu alaikum. wani janar kasar burundi ya ce ya hamɓara da gwamnatin shugaba pierre nkurunziza wanda ya fice a kasar domin halartar taron koli na kungiyar kasashen yankin inda za a tattauna game da rikicin siyasar kasar janar godfrey niyambare ya gaya kafafin yada labarai masu zaman kansu cewa zai kafa wani kwamiti da zai maido da zaman lafiya da haɗin kai a kasar wakilin murya amurka gab joslo wanda ke bujumbura babban birnin kasar ya ce mutane suna ta nuna farin cikinsu bayan wannan sanarwa sai dai ya ce babu tabbaci ko janar din na da cikakken goyon bayan sauran sojojin kasar wakilin na murya amurka ya kuma raito cewa sojojin sun yi wa gidan rijiyar kasar ƙawanya sannan an ji harbin bindiga a birnin yayin da 'yan sanda ke artabu da masu zanga-zanga waɗanda suka shaida lamarin sun ce sun ga masu boron suna jifan 'yan sandan da duwatsu yayin da su kuma suke harbin su da harsashe na gaske tare da wato harba musu barkonon tsohuwa wannan yunkurin juyin mulki ya biyo bayan zaman ɗarɗar na wasu makonni da aka yi ta yi a ƙasar tun bayan da shugaba nkurunziza ya bayyana aniyarsa ta sake tsayawa takarar shugabancin ƙasa a karo na uku akalla rayukan mutane goma sha hudu wannan rikici ya laƙume kana wasu ɗari biyu suka samu raunuka a zanga-zangar da ake yi masu adawa da burin na shugaban sun ce hakan ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar yayin da masu mara mai baya suke faɗin akasin hakan saboda a ce wasu 'yan majalisu ne suka zaɓe shi a ɗaya daga cikin wa'adin da ya yi ba masu kaɗa ƙuri'a ba a baya kotun kundin tsarin mulkin ƙasa ta ba shugaban damar ya sake tsayawa takara ƙungiyar ƙasashen gabashin afirka na gudanar da taron kolin ne a tanzania domin tattauna wannan takaddama siyasa da ta dabaibaye ƙasar ta burundi babu dai wani martani daga shugaba nkurunziza ko ƙungiyar ƙasashen yankin game da wannan yunkurin juyin mulki Jiya Talata shugaban ƙasar Faransa Francois Hollande ya kai ziyara ƙasar Haiti inda ya yi alkawarin taimakawa wannan ƙasa ta yankin Caribbean farfadowa daga mummunar gizaga ƙasar da ta yi mata barna a shekara ta 2010. Wannan ita ce ziyarar farko da wani shugaban Faransa zai kai Haiti, ƙasar da Faransan ta taba yi wa mulkin mallaka har zuwa 1804 lokacin da ƙasar ta Haiti ta zama ƙasar farko da ta samu 'yancinta. bayan boran bauta da aka yi. To amma kuma ƙasar Haiti ita ta fi kowace ƙasa talauci a yankin yammacin duniya a saboda wata yarjejeniyar da ta kulla a 1825 da ta tilastawa ƙasar Haiti biyan Faransa kuɗin fansar filaye da bayan da ta yi hasarar su a lokacin boran. An ƙiyasta kuɗin da Haiti ta biya a lokacin a yanzu dala biliyan goma sha tara ne. wasu mutane kalilan sun taru a harabar camp de mars domin nuna rashin amincewarsu ga ziyarar da shugaban holland ya kai kasar suka kuma buƙaci faransa ta mai da kuɗin da haiti ta biya ta to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc to hukumar tattara bayanan sirrin ƙasar korea ta kudu ta ce shugaban ƙasar korea ta arewa kim jong-un ya sa an harbe ministan tsaronsa wato saboda bacci ya kwashe shi yayin da ake wani taron sojoji hukumar tattara bayanan sirrin ta koriya ta kudu ta ce an kashe hyun yon shol ne ta hanyar bindigewa ɗaruruwan jami'an gwamnati ne suka shaida hukuncin kisan wanda aka aiwatar a ranar talatin ga watan afrilu kamar yadda mataimakin daraktan hukumar tattara bayanan sirrin ko ƙasar ta koriya ta kudu han kibum ya bayyana wa kwamitin majalisar birnin sol kamfanin dalancin labaran koriya ta kudu na yonhap ya ce mr kim ya amince cewa baccin da ministan tsaron ya yi alama ce da ke nuna rashin biyayya da girmamawa ko da yake akwai rautani da suka nuna cewa ministan ya sha kalubalantar shugaba kim kan batutuwa da dama a koriya ta arewa ministan tsaro shi ke da alhakin shirya hudar musaya tsakanin kasashe sannan kwamitin tsaro da na dakarun kasar suke da alhakin yin tsare-tsaren al'ummar al'amuran kasar a halin da ake ciki kuma wani sojan ƙasar koriya ta kudu na wucin gadi ya harba wani takwaran aikinsa ya kuma raunana wasu uku kafin ya harba kansa yau laraba jami'an ƙasar koriya ta kudu suka ba da rahoton cewa mutumin ya fara harbin fada kan mai uwa da wabi a lokacin da suke rawar daji a birnin seoul har yanzu kuma ba a tantance dalilin harbin ba amma rundunar soja tana gudanar da bincike. Dokar ƙasar ta tanadi cewa 'yan tsakanin shekara goma sha takwas zuwa talatin da biyar da haihuwa tilas su yi aikin soja ƙarƙashin wani shiri da aka tsara da nufin tunƙarar barazanar tsaro daga makwabciyarta Takoriya ta Arewa. Bayan sun kammala aikin sojan na tilas an kuma tanadi cewa tilas kuma mutum ya yi wasu shekaru a zaman sojan wucin gadi ana yi masa horo akai-akai. rahotanni sun bayyana cewa yin harbi tsakanin sojojin koriya abu ne da aka saba gani to amma ba kasafai ake ganin haka tsakanin sojojin wucin gadi ba to da ƙarshe magajin garin philadelphia da ke arewa maso gabashin amurka michael nata ya ce mutane biyar sun rasa rayukansu bayan da wani jirgin ƙasa na fasinja ya kauce da kan tarakunsa a jiya talata cibiyoyi da dama na ba da agajin gaggawa ne suka kai ɗauki bayan da jirgin na kamfanin amtrak wanda ke ɗauke da mutane 243 ya kauce daga kan hanya yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa birnin new york daga washington dc mr nata ya kara da cewa taragu guda shida da injin din jirgin hadarin ya shafa wanda kuma ya kwatanta a matsayin wani abu mai cike da bala'i fiye da mutane wato ma'aikatan kashe gobara da 'yan sanda 200 ne suka mamaye yankin da hadarin ya auku inda suka yi ta amfani da fitilu domin neman fasinjojin da hadarin ya ritsa da su hotunan bidiyo na gidajen talabijin sun nuna yadda wasu fasinjojin suka kasance cikin jini yayin da wasu fasinjojin shida suka samu raunuka labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Dalar kasashen Laraba da ta kunshi Dubai da Abu Dhabi da Sharjah da dai sauransu ta wa duk wani ɗan Najeriya wanda baya aiki a can da ya yi ajiya a bankunan ta kuɗin ajiyarsa. Bisa zargin cewa wasu suna amfani da bankunan ƙasar wajen ɓadda sahun kuɗaɗen haram. Wasu kuma suna rabewa da sunan biyan kuɗin makarantar 'ya'yansu. Akan haka na tuntuɓi wani mazaunin birnin Dubai ɗin. Shin haka wannan batu yake? Sai ya ce. Eh haka mun samu labarai duka ran Alhamis da ta gabata. Eh. Akan cewa duk wanda yake zama a nan UAE ba cikin Dubai ba kaɗai ma da sauran Emirates in dai ba aiki yake da shi yake yi ba ko yana da resident visa na student ko wani business account ɗin shi an rubuta masa cek an tura masa ya zo ya kashin kudinsa duka ya tafi ya cire kudinsa saboda wasu abubuwa da suke gani na laundry da ake shigowa da kuɗi through laundry. To, akwai shi. Eh, kafin ka ci gaba, 'yan Najeriya ne kaɗai koko da wasu 'yan ƙasashen? A 'yan Najeriya ne kaɗai. Abin yadda takardar ta fito a matsayin 'yan Najeriya ne kaɗai saboda sun ba da cewa don akwai wani shafi a ciki da yake magana akan har akauntin ɗalibai ma wasu za a rufe saboda wasu suna ganin wasu suna amfani da akauntin 'ya'yansu suna turo kuɗi suna ce na school fees in yara ne to hakan da yanzu amma sun ce za su bar na ɗalibai amma za su dinga duba kuɗin da ɗalibai za a dinga turowa na school fees akwai kuɗin da ya cuce ba za su bai shi shiga akauntin ba To bincike suka yi suka gano cewa 'yan Najeriya din suna da sahun kudaden haram? Eh akwai wato akwai binciken da suke yi don ina tsamman bagdan a shekara 2013 akwai lokacin da aka buga wani takarda akan suna tsammanin eh, gine-gine dogayen gine-gine a cikin dubai kashi 30 cikin 100 na 'yan najeriya ne to saboda irin waɗannan abubuwan kuma mafi yawancinsu 'yan siyasa ne To, wannan al'amari ka ji daga bakin waɗanda wannan al'amari ya shafa mai suke cewa ko kuma ofishin jakadancin Najeriya ta faɗa wani abu akan wannan batu? Eh, ofishin jakadancin Najeriya dai har yanzu ba su ce komi ba a game da batun. Saboda kin san lokacin da aka yi maganar restriction na visa ma na 'yan Najeriya sai mutum ya kai shekara arba'in muka yi ta jira mu ji ofishin jakadancin Najeriya ne za ta ce game da wannan magana kuma daga baya dai kusan har yanzu zan iya ce ba abin da suka faɗa officially a kai. To ku 'yan Najeriya a can wannan mataki ya kuke ji da aka ɗauka ya dace ko koko kuna ganin an yi wariya? Eh to wannan abu dai wani lokaci wariya ne saboda nan Dubai musamman cikin Dubai gari ne na mutane suna zuwa kasuwanci wasu suna zuwa suna harkokin siyan gida da siyarwa real estate to ba Najeriya ne kaɗai suke money laundry ba but amma su su ya fi haskantan 'yan Najeriya akan wannan hidiman. To da haka dai muna ganin wannan abu ya kamata a duba saboda wasu ba lalle kuɗin wani kasuwancin yake a Najeriya ke fitowa da kuɗin ba lalle sai ɗan siyasa ba. Wani mazaunan Dubai kenan. Na kuma tuntuɓi wani masanin harkokin banki ko kuma hada-hadar kuɗi, shi kuma ga ra'ayinsa. Na ɗaya dai ina iya duba shi ta wani gefe kuma ta wani ah. gefen kuma yana iya yiwuwa cewa mu halayenmu na 'yan najeriya shi zai jawo muna bakin cikin da za a kalle mu mu kadai kila muna abubuwan da bai kamata ba da ya take da kansu kila kuma suna tambayawa cewa wannan kuɗin ta yaya aka same shi ta ina wannan kuɗin ya hito aka kawo shi aka tara mutum ya kasa faɗa kila kuma kamar yadda kika fara bada bayani wasu su ko kika ce an bada bayani wasunsu 'yan siyasa ne wasunsu 'yan business ne wasunsu ma'aikatan gwamnati ne ma ba wani business ɗin kike ce wasu sun kwashi kudaden gwamnati da yawa an tattara an kai kasan waje an dunkule an aji an kuma kila gwamnatin nan sun neme da za ba su a rubuce ko a takaice ya wannan kudin ya kai ka samu wannan kudin wani business kai ka same shi ko wani hali kai ka same shi ka kawo shi kasan mu ba su iya faɗa ba ina iya kuma dawowa in ce kamar ita najeriyan gamen in an yi irin wannan da kullum muna faɗa cin hanci da rashawa da satan kuɗin gwamnati ya yi yawa so gwamnati mai ci ko gwamnati mai zuwa tana iya miƙa hannunta na abokantaka zuwa wancan gwamnatin da ce to mun ji abin da kuka yi kaza muna son ku taimaka mana duk najeriya muna son kudaden namu da suka fito waje inda hali su dawo mu gyara ƙasanmu turo mana kudin na a dunkule da duk da detail information a kan wa'inda suke da wa'in accounting. To ban tare numfashinka ba wannan mataki da daular kasashen laraba ta dauka zai taimaki Najeriya ne ta fuskar uh, bunƙasa tattalin arziki da kuma yaƙi da take da cin hanci? Eh, to ai shi ne na ba da ƙaramin misali dan abin nan ɗin da misali ne na ba kenan. To masu sauraro kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. The Voice of America, VOA. Haka ne, kafin Bello Habib Galadanci ya gabatar da himma za mu leƙa jihar Plateau mu ji halin da ake ciki dangane da dokar hana fita da gwamnatin jihar ta kafa a ƙananan hukumomi bakwai. Ga wakilin sashen Hausa Zainab Babaji da sauran bayani. Kan haka na zanta da wasu mazauna yankunan koyaya suka ji da wannan mataki da gwamnatin ta ɗauka. Sunana Muhammad Adam Muhammad. yake Allah na barikin ladi local government. Don ya zo mana da ba bazata ne, don mun ɗauka muna matsayin shugabanni ya kamata a ce an kira mu zama mun sani mu ma mun ji ne a rediyo haka kawai. Ya zama me za mu ce kawai. A matsayin ku na shugabanni din kuna ganin kamar zai taimaka wajen rage aukuwar tashina da ake samu tsakanin eh, makiyaya da manoma? To tsakanin makiyaya da manoma kin dai da rana ake zuwa kiwo ba da daddare ba. To dai duk abanyan da za a bi mu samu mun zauna lafiya da makwabta. can mu shi ta muke so in wannan din shine zai bamu mu zauna lafiya muna goyon baya mun ba bara ba ba mai fita wannan lokaci sunana duka azima kanci president na development association na afizere baki daya to mataki ne wanda yana da kyau amma wannan faɗawa da aka zaka fada ma mutane mu ai da rana ne a yi ba da ma dare bane kuma gwamnati ta ci labarin cewa za a zo din mun nemi taimako mun nemi gudumawa daga gwamnati ba su zo mana a lokacin da muke so ba to yanzu a da gwamnati ta sa din nan to muna fatan dai zai taimaka amma mu kamar ga an cuce mu ai to amma kun yi na'am da shi tunda kuna ganin kamar wai da daddare aka fi kawo waɗannan hare-hare in dai gwamnatin tana bayan wannan dai za ta dauki mataki da kawo jami'an tsaro sosai to shi ne zai taimaka in ba haka ba a can dace za a iya shiga kowa ana yawo ma za a iya zuwa ai amma dai muna so eh, in dai gwamnati zai kara taimakawa da jami'an tsaro sunana shafi sambo shugaban matasa wasu an sata mana shanu kusan guda dubu daya amma jami'an tsaro suka kasa yin wani abin kirki guda daya tsawa shi gari sai ga sako cewa an kafa kofi a washe na hana fita to abin da ya daure mana kai shine cewa wannan kofi da aka sa lallai mun yi maraba da shi to amma shine satin shanun da ake mana ana yi mana ne da rana ko da safe ko da yamma to da matsalar mu kenan na wannan harka da abin da gwamnati ta yi sai dai muna kira da gwamnati jihar filato da na najeriya da ke gaggawan ɗaukan mataki kan waɗannan mutane barayi ko kuma 'yan ta'adda wanda suke zuwa su kwashe dabbobi ko su kashe mana mutane. Shugaban ƙaramar hukumar Riyom, Madam Josephine Pio, ta mun bayanin irin matakin da take ɗauka a matsayin shugaban karamar hukuma. Mun yi kokari kwarai mun kira security meeting ba su zuwa su leaders nasu. ba su zuwa eh ba su zuwa kuma muna kokari ina kiran su a waya kafin zaben nan ma na kira su zuwa ofis na mun zo na mun tattauna wannan dokan shine ina gani in masu aikin sauro in za su aikin su in ka ga mutum da ya fita da dare a wannan lokacin kuma eh, gwamnati ta ce kar a fita dan ya kamata a gan yadda za a hukumce wannan irin mutane da suna fita lokacin sun ketare doka ina gani zai taimaka Sanarwar ta gwamnatin jihar ta Filato ta kuma ce za ta tsagaita dokar hana fitan daren ne bayan ta tabbatar lamura sun daidaita. To sai dai duk kokarin da na yi don jin yadda jami'an tsaro za su aiwatar da dokan ya ci tura. Domin kuwa na kira lambar wayar kakakin rundunar tsaro a jihar Filato Kaftin Ikedici Iweha sau da dama amma bai ɗauka ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Mun gode Zainab. Masu sauraro lokaci yayi da za mu gabatar da himma. himma garo. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka ne kuke sauraron wannan shiri na himma ba ta gargo. Yana baku labari ne na 'yan Afirka fa masu taka rawar gani a kasashen waje. jama'a sauran assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci shirin hima ba ta gargo ya yi bako na musamman a makon da ya wuce kun ji shi farfesa balaraba sani garko ne na jami'ar ahmadu bello da ke zariya wanda yake koyar da harkar likitanci kuma shi ma likita ne nasa na kansa mun ci gaba da hira da shi farfesa ta ya za a samu maslaha ne na dindindin game da yajin aiki da likitoci suke musamman a kasashen yammacin afirka eto eh wannan watakila ne ina ganin gwamnati ita take da watakila eh, abin da za ta ce akan wannan wanda na san kuma suna nan suna kokarin yayin da za su yi amma kowane asibiti yana da shugaba kuma idan aka ce kai shugaba ne ka kasa watakila gyara gidanka ya zama ka gyara shi watakila an daina wannan yaji wajen aiki to akwai matsala idan kuma ya zama na yaji ne na gama gari da ake gaba ɗaya duk ƙasa to watakila gwamnatin tarayya zai ta fito da ba sani ba sabo ai gwamnati take ta ɗauki mutane haya kuma ɗaukan aikin da aka yanzu 'yan Najeriya suna nan ba su da iya bila adadin suna neman aikin nan ba su same shi ba wanda aka same shi a aikin nan sai kuma a zo a je a ci kenan an bar shi kuma ya san garce sai hmm. abin da ya ga dama zai yi so gwamnati ya kamata ni ina ganin idan tana so ta gyara sai ta matsa kaimi ta hanyoyin watakila jami'an da ta kakkafa ta ba su iko su yanke hukunci akan wanda ya laifi su yanke hukunci akan wanda watakila bai bi ka'idan da aka saba. Ah, bari misala ka zuwa jamhuriyar Nijar kowace shekara a irin wannan lokaci a ah, saboda zafi ana samun wannan cuta ta sankarau kuma tana ɗaukar rayukan jama'a musamman ma wannan shekara ah, wannan sankarau da ya zo babu irin maganin da ake bukata saboda kasan cuta tana dan canza salo kowace shekara ina mafita. eto eh wannan wato ni ina ganin abu ne wanda aka san zai zo kamar misali mutum ne ya san damuna za ta zo gidansa ya kware hmm. ya zauna kawai yana ta addu'a ya ce shi ai Allah ya da ruwan nan ko ya zo ba zai bige shi ba ciwon sankarau din nan masu binciken kimiyya sun tabbatar da shi an tantance ga lokacin da yake zuwa ga irin yanayin yadda yake zuwa saboda haka dabara ta rage wa mai shiga rijiya gwamnatin kasar Nijar idan ta san cewa da wannan ko da taimako ta nema a waɗansu wurin ƙasashe ya kamata kamun abin nan ya zo Eh, sai a yi kokari a yi shirinsa saboda bahaushe ya ce ba a fafe gora ranar tafiya to ni ina ganin akan bar goran ne a ɗanyen shi shatap sai randa aka zo tafiya sai a ce a ɗauko eh, watakila abin fafa a ce za a yi fafarsa kaga ruwa sai ya ɗaci ai sosai kuwa to madalla siyasa aka mm, yi kwararre ne a harkoki na likita da koyarwa amma ya kaga irin rawar da ku kuke takawa a cikin siyasa to mu dai yan Najeriya ne saboda mm. haka ni ina ganin ai akwai kuma likitocin mu wanda suke cikin siyasa tsulum tsulum waccan watakila wancan majalisa da ta shuɗe akwai watakila likitoci wanda su ma in an tashi ana harigido a siyasa su ma watakila an gano su a ciki suna yi hmm. sannan kuma har gwamnoni akwai likitoci mu gwamnoni an samu ministocin mu gaba ɗaya da in an tashi yawancin su aka aka kididdiga su za a ga akwai likitoci da yawa a cikin su hmm. hatta na ministoci da aka ba su waɗansu ayyuka a gefe su ma akwai likitoci a cikin su hmm. to ni ina ganin watakila shi dai likitan Najeriya watakila ba zan iya kiransa ɗan siyasa siyasa ba saboda ɗan siyasa shine wanda zai samu dama sannan ya amfani da daman nan ya gyara watakila eh, mazaɓarsa hmm. ina ne mazaɓar likita asibiti hmm. to menene amfanin likitocin da muka sama duk shekara da shekarun nan a ce wai gaba ɗaya harkar kiwon lafiya asibiti a najeriya ta taɓarɓare ba su da amfani ne ina ganin watakila watakila ba wani abu kuma ba ma likita kawai ba ai sauran ma'aikatocin asibiti misali masu gwaje-gwajen jini watakila masu abin akwai da yawa nurse suna shiga siyasa su ma me suka yi babu amma ga uh, likitocin da watakila za su iya shiga shugabanci kuma su tafi gaban arziki uh, me za ka ce musu ne saboda ba lallai bane su iya tunanin cewa watakila za su iya barin wani aikin da likita su shiga siyasa kuma su taimaka kamar da suke taimakawa aikin likitanci da yake ganin yana da rawar da zai iya takawa hmm. kuma Allah ya taimake shi da wadatar zuci saboda matsalar da muke da shi a Najeriya a siyasar mu mutane ba su da wadatar zuci ne babu kana'a alqanatu bil qalil da ake magana ka hmm. hakura da kaɗan Allah shi yake arziki idan mutum yana da wannan kana'a din sai ya hakura ya shiga saboda shi ma kaman jihadi ne sai mutum ya shiga ya kokari iya kokarin sa ya jajirce hmm. kan rayuwarsa ta canza saboda hmm. ya shiga majalisa ko ya shiga siyasa hmm. kar rayuwar ƴaƴan shi su canza kar rayuwar mata kar rayuwar matansa su canza saboda ya shiga kar wani dan uwansa kamar yadda shi zaben shugaban kasa na jena ta wani abun abun abun koyi cewa ƴan uwansa fa duk wani wanda aka kama shi da almundahana zai je shari'a ta mishi hukunci to wannan abu ne mai kyau idan mutum yana da tsoro a baki yanzu ya faɗa kana gani zai yiwu a gaskiya to ai an ce watakila eh, da mai kamar zuwa kan aika hmm. tunda ya furta baki ai ba wani shugabanmu da ya taba cin zaɓe kamin ya hawa ya buɗe baki ya wannan maganar kuma shi shugaban nan ya taba yin mulkin nan aida da an san shi duk da cewa wancan na soja ne hmm. amma yanzu ya zo a fannin siyasa amma da an san siyasa tana da kwanoni da lankwashe lankwashe da yawa hmm. sai ya kokari ya karfin gwiwa ya wannan bayani ni ina ganin yayi abin ayaba masa kuma kana tunanin zai iya shan waɗannan kwanoni da lankwashe lankwashen har ya samu cimma burin kansa sai dai watakila ake cewa ga fili ga doki za mu tsaya dubu dai muna nan a gefe mun zuwa mace na mujiya madalla farfesa akwai likitoci yan najeriya yan asalin najeriya su dubu fiye da dubu talatin da uku waɗanda suke harkar likitancin nan kuma suke taimaka mutane suna samun lafiya a wasu ƙasashe waɗanda ba najeriya ba shin kana ganin lokaci ya su koma najeriya ansa da muke so ka bamu kenan a mako mai zuwa idan muka kada shehirin mu mun gode sosai farfesa jama'a shirin namu kenan baki daya wani lokaci sai mako mai zuwa Allah ya so kai mu za mu kada shi wannan hira da nake da farfesa Balaraba Sani Garku yanzu a madadin duk ku ko muryoyin su Bello daga nan Washington ne yake ce muku mu kasance a cikin goshin lafiya da Riga da busa shi take riga in ji fulani. Madalla kafin mamu ya gabatar mana da labaru a takaice ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email. sakon farko cewa ya yi tabbas matakin da hukumomin jihar Filato suka dauka na binciken mutane masu tada hankulan jama'a da gano masu sace-sacen shanu a kullum da yake faruwa a fadin jihar wannan yi daidai da fatan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu sakon Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe shi kuma Hakilu zamani almajirawa malumfashi cewa ya yayi ciwa yan jarida mutunci da gwamnatin PDP ke yi a yanzu ya nuna mana cewa gwamnatin Najeriya ta gaza wajen yin mulkin dimokuradiyya kuma shure-shure baya hana mutuwa yan jarida ku yi hakuri karshen PDP ne ya zo wannan ya ce assalam voa hausa don allah ku faɗa wa gwamnan jihar bauchi wato malam isa ya da cewa don allah ya yi hakuri ya biya ma'aikatan jihar bauchi albashinsu don kuwa ma'aikatan suna cikin wani hali a ƙarshe ya sani cewa idan ba zai biya don allah ba to babu buhari zai kwatar musu daga yawo adamu bulkacuwa salam voa hausa don allah ku miƙa mana kokenmu ga mai girma gwamnan jihar yobe ibrahim gaidan da ya gyara mana wutar lantarkinmu da ta lalace a ƙaramar hukumar macina wanda sakamakon hakan ne yau shekara biyu kenan ba ma samun wutar nepa a garin macina don allah a taimaka taimaka mana gwamna daga ya ku ji matar ahmadu abacha macina a jihar yobe shi ko wannan cewa yi al'ummar kasar nepal allah ya kawo muku karshen wannan iftila'in girgizar kasa da ya afkawa kasar ku da fatan kasashen duniya za su taimaka wa kasar nepal da kayan abinci da magunguna sakon karshe cewa yayi yin na'am da majalisar dokokin nijar ta yi akan dokar tantance yanci ran da ke shiga kasar a daidai wannan lokaci yayi daidai sai dai wannan ba karamin aiki ba ne ga kasa irin nijar daga aminu dan kaduna amanawa thank you To, kamar yadda muka saba za mu kammala shirin da takaitattun labarai. To, wani janar a ƙasar Burundi ya ce ya haɓarar da gwamnatin shugaba Pierre Nkurunziza wanda ya fice a ƙasar domin halartar taron koli na ƙungiyar ƙasashen yankin inda za a tattauna game da rikicin siyasar ƙasar. General Godfrey Niyambare ya ga a kafofin yada labarai masu zaman kansu cewa zai kafa wani kwamiti da zai maido da zaman lafiya da haɗin kai a ƙasar. kun ji cewa jiya talata shugaban kasar faransa francois hollande ya kai ziyara kasar haiti inda ya yi alkawarin taimakawa wannan kasa ta yankin caribbean farfadowa daga mummunar girgizar kasar da ta yi wa kasar barna a shekara ta 2010 kun kuma ji cewa hukumar tattara bayanan sirrin kasar korea ta kudu ta ce shugaban kasar korea ta arewa kim jong un ya sa an harbe ministan tsaron kasar saboda bacci ya kwashe shi yayin da ake wani taron sojoji hukumar tattara bayanan sirrin kasar ta koriya ta kudu ta ce an kashe hanyon shol ne ta hanyar bindigewa kun ji cewa wani sojan kasar koriya ta kudu na wucin gadi ya harba wani takwaran aikinsa ya kuma raunana wasu uku kafin ya harbi kansa har yanzu ba a tantance dalilin harbin ba amma rundunar soji ta ce tana bincike kan wannan lamari kun ji cewa magajin garin philadelphia da ke arewa maso gabashin amurka michael naita ya ce mutane biyar sun rasa rayukansu bayan da wani jirgin ƙasa ya na fasinja ya kauce da kan turakunsa a jiya talata to Allah ya sauke ma sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma da daddare idan Allah ya kai mu lokacin da muke son jin ra'ayinku akan juyin mulkin da aka yi a ƙasar Burundi a halin yanzu kuwa jin mai ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima to amma a dakaci yau da gobe.